Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. yau asabar tara ga watan satumba na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga murtala da kanin labarai. To Hafiz adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a Morocco ya karu zuwa sama da dubu ɗaya yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai ɗari shida da saba'in da biyu. An bai wa kungiyar tarayyar kasashen Afirka ta AU damar zama memba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashe mafi karfin tattalin arziki ta duniya wato ta G20. an tarwatsa ofishin shalkwatar babbar jam'iyyar siyasar rasha da ke birnin da rasha ta mamaye na fulohi da ke yankin zaporizhia na kasar ukraine kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za a ji cewa ta girgizar kasa mai karfin gaske da ta faru a kasar maroko ta yi sanadiyar kashe mutane da dama muna zamne cikin otel sai muka ji daki ya fara girgizawa cikin girgizar nan mu dai mu muka zabura muka huta da gudu muka koma can waje sannan za a ji cewa kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa a najeriya ta ci tarar jam'iyyun adawa uku ta ci tarar jam'iyyun adawa uku makudan miliyoyi to ko menene dalilin yin hakan sai kuma shirin adawa lafiya da baba yakub makeri ya shirya kuma zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin 6.8 da ta shafi wasu yankunan ƙasar morocco da yammacin jiya juma'a ya karu zuwa sama da dubu ɗaya yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672 a cewar ma'aikatar lamuran cikin gida girgizar ƙasar ta auku kan tsaunukan atlas kimanin tazarar kilomita 72 daga marrakesh wani sanannen wurin 'yan yawon buɗe ido wasu gine-gine sun ruguje a marrakesh lamarin da ya raba iyalai da dama da muhallansu inda da yawa daga cikinsu suka ce za su kwana a waje saboda suna fargabar komawa cikin gidajen nasu da suka ruguje abdulhaq el amrani wani mutum mai shekaru 33 a marrakesh ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa na ga gine-gine suna motsawa ba mu san abin da za mu yi ba a irin wannan yanayi daga nan na fita waje inda na ga akwai mutane da dama a nan haka kuma an je girgizar kasar har a kasashen portugal da algeria an baiwa kungiyar tarayyar kasashen afirka ta au damar zama mamba ta dindindin a kungiyar kasashe mafi karfin tattalin arziki ta duniya ta g20 kamar yadda prime minister india narendra modi ya bayyana a yau asabar yana mai kara jaddada kudurinsa na bada babbar dama ga kudancin duniya a matsayinsa na mai karbar bakuncin babban taron kungiyar na bana sanarwar da modi ya bayar a jawabinsa na buɗe taron g20 na ƙarshen mako yana zuwa ne a yayin da rikice-rikice a duniya da kuma rashin halartar wasu manyan gimshiƙai suke barazanar haifar da da wuya a iya cimma wata matsaya kan wasu muhimman al'amura duk da haka an sami goyon baya sosai na saka kungiyar ta au a cikin g20 wanda ya sa ta kasance kungiyar kasashe ta biyu da ta zama memba bayan kungiyar tarayyar turai bayan ba da sanarwar da kuma gaisawa da shugaban kungiyar au na yanzu wato shugaban kasar comoros ali azali asomani modi ya kuma gayyace shi da ya ɗare kan kujerar wakilcin kungiyar a g20 jita-jita kan ko gwamnatin hindu mai kishin kasa ta prime minister narendra modi na kokarin sake sunan kasar india zuwa bharat na ci gaba da zafafa a gefen taron g20 da ke gudana a new delhi yayin da aka soma taron a yau asabar a jikin allon da ke gaban prime minister modi an rubuta bharat a maimakon india wanda hakan ya bambanta da yadda lamarin yake a baya. a cikin jawabinsa na buɗe taron kuma a cikin harshen hindi modi ya ce barat na maraba da wakilan taron a matsayin shugaban kungiyar g20 muhawarar yiwuwar yunkurin sauya sunan kasar ta fara yin kamari ne a farkon wannan makon bayan gayyatar walimar cin abincin dare da shugaba drupadi momo ya yi wa wakilan taron g20 ta fito da sunan shugaban barat ya kasance al'ada yin amfani da indiya a cikin sadarwar hukumar da aka aika cikin harshen turanci indiya sunan da duniya ta san kasar da ke da mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari an san shi a hukumance ta hanyoyi biyu wato kundin tsarin mulkin kasar ya ce india wato barat za ta zama ga gamayyar jihohi batun ya janyo cece kuce waɗanda ke goyon bayan bayansa sun bayar da shawarar cewa ya kamata sunan barat ya fi zama muhimmi kan india yayin da wasu ke yin allah wadai da shi a matsayin wani yunkuri na jam'iyyar baratiya janata ta modi mai mulki ko kuma bjp na tsayar da tushen 'yan kishin hindu gabanin babban zaben shekara mai zuwa. To nan ba da jimawa Murtala zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Mutane fiye da ɗari takwas aka tabbatar sun mutu yanzu a sakamakon wata mummunar girgizar ƙasa da ta afkawa wasu yankunan ƙasar Maroko da ke da dogayen tsaunuka. Kamar yadda hukumar kula da binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta tabbatar, wakiliyar murya Amurka Ramatu Garba Baba ta daga bakin wasu da suka tsallake rijiya da baya a wannan rahoton da ta haɗa mana daga jamus. لقد كنت في المغرب عندما حدث هذا اهتزت الأرض مما أدى زارة زيلاني كينان وتدالبا da girgizar ƙasar mai karfin maki shida da digo takwas a ma'aunin Rishta ta rutsa da ita a garin marrakesh nan tana mai cewa haka kawai na ji ƙasa na motsi sai kawai kayan ɗakin suka yi ta faɗowa ba shiri yayata ta buɗe mana ƙofa muka ruga ƙasa muna kuka ba tare da mun san me ke faruwa ba ni na zata ma tashin duniya ne To girgizar kasar dai ta lalata tarin gine-gine da layukan wutan lantarki da ma na sadarwa a wasu larduna shida da ke kudancin kasar da suka hada da Alhaus da marrakesh da wurzazas da azilal da shishawa da kuma tarundant kamar yadda mahukuntan kasar ta morocco suka shaida al'amarin na jiya juma'a dai ya auku ne da misalin karfe 11 da minti 11 na dare a gogon kasar ya kuma zo ne a daidai lokacin da wasu 'yan wasan kwallon kafa na kasashen burkina faso da uganda da niger ke wani wasa na neman gurbi a gasar cin kofin kasashen afirka ko can da za a yi a bana abduzada baraze na ɗaya daga cikin 'yan wasan kwallon kafa daga niger da ya shaida muryar amurka yadda shi da abokansa suka tsallake rijiya da baya muna zamne cikin otal sai muka ji ɗaki ya fara girgizawa cikin girgizan nan mu dai mu duka muka zabura muka huta da gudu muka koma can waje allah sa da kwai teren na golf sai muka je can muka gamu muka jira mu gani abin da allah zai yi mai lallai dai kai mun ji a cikin gari eh, an yi hatsari da yawa wallahi abin bai daɗin ji. To a nashi bangaren Ibrahim Tikere dan jarida ne da ke bibiyan gasar kwallon kafar da ya bayyana yanayi na firgici da suka tsinci kai a lokacin aukuwar girgizar kasar da ya ce a gare su bakon abu ne. Mu ɗan ƙasan Sahel wanda muke nan cikin mu nan Afirka na wurin Sahel ba san wanga harkokin ba, wanga girgije ƙasa ba. Don ka wanda ya yi ya ganta aka yi gaskiya abin ba kyau gani. Yadda gani da girgiza eh, wurin da muke har gudu muka ta wurin da aka ɓoye mu gaskiya mun shi girgiza mun shi girgiza sai ka azu tashin duniya ne kawai da ayi. To kawo yanzu dai mutum sama da ɗari takwas hukumomin ƙasar suka tabbatar sun mutu baya ga wasu ɗaruruwa da suka ji rauni da dubban da ke buƙatar taimako. Sai dai aikin jinƙai da aka soma gudanarwa cikin hanzari ya ci gaba da fuskantar ƙalubale saboda nisan yankunan daga manyan biranen ƙasar. Amma ministan cikin gida Abdulwafi Laftit ya ce suna duk mai yiwuwa don magance matsalolin da girgizar kasar ta haddasa. ya ce a yanzu jami'an kiwon lafiya da 'yan kwana-kwana da na agajin gaggawa duk sun tashi haikan suna aikin da ya rataya a wuyansu na ceton rayuka da agaza mutane da ma tantance yawan asarar da aka tafka girgizar ƙasa dai mafi muni da Morocco ta taɓa gani shine wanda ya laƙuma rayuka kimanin dubu goma sha biyu a shekarar alif da ɗari tara da sittin.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 an tarwatsa ofishin shalkwatar babbar jam'iyyar siyasar rasha da ke birnin da rashar ta mamaye na polohi da ke yankin zaporizhia oblast na kasar ukraine da yammacin jiya juma'a kamar yadda jaridar independent ta kif ta ruwaito a yau asabar magajin garin melitopol ya ba da sanarwar lamarin a shafin telegram ya ce an kuma zakulo 'yan kasar rasha da ke cikin ginin rasha ta yi ikirarin mamaye yankunan ukraine na kason da zaporizhia da donetsk da kuma luhansk dakarun ukraine da wato na kara matsawa kan fagen dagar kariya na rasha a garin robotine a cewar ma'aikatar tsaron birtaniya a cikin rahotonta na sirri kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine a yau asabar sanarwar wadda aka wallafa a shafin x da aka fi sani da twitter a da ta kuma nuna cewa akwai yiwuwar rasha ta kwashe sojojinta daga wasu yankunan fagen dagar don maye gurbin rundunonin da suka sami rauni a kusa da rubutin ma'aikatar ta ce mai yiwuwa kwashe sojojin ya takaita karfin rasha na aiwatar da hare-hare a wasu yankunan daga kuma akwai yiwuwar hakan na nuna matsin lamba kan layin tsaron na rasha musamman a kusa da garin a ƙarshe jami'an amurka sun faɗa wa muryar amurka cewa an takaita yawan jiragen saman soji da ke sansanin soji a jamhuriyar Nijar tun juyin mulkin da aka yi a ƙasar a cikin watan yuli Nijar na ɗaya daga cikin sansanonin amurka na yaƙi da ta'addanci da tattara bayanan sirri na tsaro a yankin afirka ta yamma ana tayar da jiragen amurka maras matuki daga sansanonin da ke yamai babban birnin kasar da kuma agades kimanin kilomita dubu daya arewa maso yamma suna kuma samar da mahanga babba daga saman yankin tafkin chadi na kasar kamaru da chadi da niger da kuma nigeria a 'yan shekarun baya-bayan nan mayakan sun wato mayakan masu tsatsauran ra'ayin islama sun addabi al'ummomin kasashen. Murtala Faruku sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga Najeriya. Kotun sauraron kararrakin zaben shugaban ƙasa ta yanke hukuncin korafe-korafe da jam'iyyun adawa uku suka shigar a gabanta tare da jin tare su miliyoyin naira. Ko menene hujjar yin hakan wakiliyar murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana Kwamitin alkalai biyar a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Haruna Tsammani ya zama mafi tsawo a shari'a irin wannan da aka taɓa yi a ƙasar wanda daga bisani ya yanke hukuncin cin tarar jam'iyyar Labour kuɗi wuri na gugan wuri har naira miliyan arba'in da bakwai da dubu ɗari tara da goma da naira ɗari hudu da talatin da ɗaya da kwabo tamanin da bakwai. sai jam'iyyar pdp wacce aka ci tarar tararta naira miliyan 23 da uku da naira 1 da kwabo arba'in da biyar a ƙarshe sai jam'iyyar apm wacce aka ci tararta naira miliyan goma sha uku da dubu ɗari shida da saba'in da biyar da ɗari takwas da casa'in duk wai akan sun shigar da ƙodafe-ƙodafe mara tushe sun ɓata ma kotu lokaci wurin shigar da irin wannan ƙarar saboda haka dole su biya tarar cikin kwanaki biyu ko menene jam'iyyar labour take cewa kan wannan batu dr yunusa tanko shine mai magana da yawun jam'iyyar ba tauye haƙƙi ba ne an yanke mana haƙƙi ne ma gaba ɗaya ba mu da haƙƙi aiki ba mu da ma ba a nuna mana mutunci ba ko daya a cikin wannan shari'a su ma yan najeriya ne an sun ga abin da aka magudin da aka tafka a cikin wannan wannan zabe amma suke cin mutara tara ba kuma sun cin mutuncin mu kuma a kashe demokradiyya abin da ake kokarin yi kenan to abin da suka yi a ci gaba ma'ana shine barawo ma zai iya zuwa ya zo ya nemi shugabancin najeriya kuma ba wanda ya isa hana shi billahi lazi nan zuwa gobe za mu daga kara muka daga karan sai mu gani kuɗi ko za mu iya biya ko ba za mu biya ba. su ma jam'iyyar pdp suna ganin babu yadda za a yi su biya waɗannan kuɗaɗe idan sun ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli in ji ɗaya cikin masu magana da yawon kungiyar kamfe ɗin jam'iyyar umar sani da kat. abubuwan da suka zartar har da maganan kuɗin shine sakamakon wannan kotu saboda haka idan za mu ɗaukaka ƙara dole ne a dakatar da wannan maganan biyan tara domin ba ita ce kotu na karshe ba kotun ƙarshe shine kotun koli na supreme court ita ce za ta iya cewa e ta tabbatar da wannan abin da kotun ta yi ko kuma ta sauya abubuwan da wannan kotun ta yi saboda haka tsari shine mun ɗaukaka kara tun ajiyan tun da kwana goma sha hudu ne muke da shi na shigar da kara sannan kuma a saurari karanmu sau da haka wannan cin tara ina son tabbatar muke da cewa ba za mu biya tara ba domin za mu ɗaukaka kara kuma idan kotun koli ta ce to lallai ta tabbatar da wannan tara to a lokacin ne zamu biya tun da wannan kotun daga ita sai dai kotun Allah isa. Amma ga Dr. Umar Ardo wanda tuni ya fice daga jam'iyyar PDP ya ce bai kamata jam'iyyar PDP ta nuna bacin rai a wannan shari'ar ba. Sa'ilin da PDP suke gasa mini kayan zalunci a hannu sannan in rugo zuwa kotu. Kotu su kara mini garwashin wuta a kai. Me jama'a suka ce? Me PDP ta ce? Ai sa'ilin PDP da shugaban shugabanninta da kuma gwamnatocin da suka kafa sun ga kaman kayan ado suke yi da zalunci. Ato, yanzu abun ya juye, teburi ya juye, reshe ya juye ga mujiya. Sai dai a wajen mai da martani, jam'iyyar APM ta aiko da takarda cewa wanda ma ya wakilci jam'iyyar a shigar da wayannan ƙararrakin ba wakilinsu ba ne. Masanin harkokin shari'a Dr. Mai Nasara Umar ya ce kotu ta yi amfani da hurumin da kundin tsarin mulki ya bata ne. Kotu tana da hurumi da za ta yi irin wannan in muka ɗauki mallaki hurumin da ke karkashin sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya inda kowace kotu take da hurumin shirya tsare-tsare da ka'idojin yadda za ta tafiyar da harkokin zamanta. To furucin kotu daidai yake da doka tun da kotu ta furta ya zama doka amma dai na ɗauka kotu za ta yi la'akari da cewa duk wani wanda ya zo kotu a matsayin yana kara wala Allah mai kara ne ko mai ba da shaida ne ko ma dai menene ya zo ne ya taimaka wajen gina demokradiya ya zo ne kuma ya taimaka wajen gina shari'a ya zo ne kuma ya ba da gudunmuwar shi wajen aikin da su kotunan suke saboda ai inda ba su zo ba ai da ba za a samu tantancewa da fitar da wasu bayanai waɗanda suke kula a shari'a ba. Bayan kotu ta kwashi fiye da sa'o'i goma sha biyu tana zama kotun ta tabbatar da zaben shugaba Tinubu tare da yin watsi da duk wasu zarge-zarge da ake yi masa da jam'iyyarsa ta APC. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. Yanzu agogon ma'anan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. makon da ya gabata bakon wannan shiri dr danjuma adamu ismail ɗaya daga cikin daraktocin hukumar niit mai kula da horar da masu harkar sufuri a najeriya da ke garin zaria ya ɗauko mana bayani akan yadda suke iya gano takardun mota sun lalace ba tare da tsayar da motar ba saboda fasahar zamani a yau ma za mu tashi ne daga wannan bayanin in ta wuce ma tana tafiya ma za ka gano cewa ah, wannan ku takaddun shi ma ya kare saboda akwai system da za ka sa motar tana tafiya ka sa lambanta a cikin kwamfutan ka za ta baka ai wannan ku takaddun shi sun kare ko bai da kaza kaza to iyaka kai wanga waje kaza motar take zuwa mai lamba kaza a resin ɗinta shikenan amma ba ka tsaya kana bin moto kana har abu ya ko shi sa naga kalmar technology wato kimiyya a cikin ah, sunan eh, wannan wannan cibiya kana nufin yanzu kuna yin amfani da wata na'ura kamar yadda ake gani a kasashen da suka ci gaba eh. ta yadda ba sai an rinka wannan guje-gujen ba sai an guje-guje ai yanzu duk ba an wuce wannan ba wanda zai tsaya yana maka wai eh, abin na haka kawai moto ma to yanzu ma lagos su sun riga su sun yi fara irin na kasashen waje a nan nan an samu wata mota da aka kawo mana muna ma da paint boots ka gane inda ake paint motoci da eh. muna gyare-gyare da motoci da waɗansu a nan cibiyar to aka wata moto daga lagos ta zo tana ana fenti kawai sai ga mai motan su kaman kano a lagos shi motan nashi ta karya doka ko ta bi wanwe ne ko ta yi fakin ne da bai kamata ba sai suka ɗauki hotonta sai suka tura ma shi mai motan suka tura ma cewa motan shi ta kare doka saboda ka yi zo ya biya tara kaza shi kuma ya san motan shi tana zariya ana wajen abin su sai yana tunanin ci to ko mun dauki motan shi ne mun je Legas mun kada ya muka ci to wani ma zai je Legas tun daga nan kaza kaza kaza to aka je tsakaninmu da su abin da sai suka tura mana hoton motan sai muga motan ma ashe motan ashe an yi fake number ta ne a can lagos din kowani yana amfani da fake number din boge irin ta wannan eh, mota eh, eh, mu mun gano cewa hoton da ya ba shi wannan moto salon ne can moto kuma irin wata irin mai kama da jeep din ne kaga kaga ba moto ɗaya ba iri ɗaya ba amma lamba iri ɗaya lamba iri ɗaya amma shi wannan wanda ya kawo mota shine ainihin yake da rijistan lambar din so kaji saboda haka to kaga irin technology da ake amfani da shi kenan mm, kaga yanzu an kama shi da laifi biyu ga wancan kuma eh. a to wancan kuma su yanzu za su sai sun nemo wancan mm. saboda shi ba shine ya rijista da eh, namba ina fama shi wancan din laifi biyu yayi eh to ai ta ina za su kama shi saboda fake number yayi ba oh, ba shi ba yadda za su kamo shi eh ba yadda address ainihin wannan da suka take cikin database din su shine yake da nan ban shi ke da abin nan saboda haka kaga an exonerating din shi mm. ba motan shi bane to irin wannan technology da ake a shi wani moto ma kana tsaye nan amma dole ne su ma hukumomin da za su rika ba da irin kasu enforcement agency din su kasance suna aiki da na'ura ba kawai ka je baka da na'ura baka da means of communication baka da computer da waɗansu abu da za ta duba maka wani abu ba so kaji matsalan da ake ciki amma sai gwamnati ta hukumar jihohi din sun kafa wannan dokoki din mm, so na yi amfani da abin nan to sannan kuma akwai muna da wani ɓari kuma muna ba mutane eh, training akan horo akan yin tukin trailer da da forklift a don mai zaka kira forklift ne abinda ke ɗaukar kwantena da waɗansu abu haka eh, da crane irin motocin irin eh, irin za su ɗauki kayayyaki da waɗansu abu haka to duk muna da koyan wajen nan motocin lodi lodi to duk muna da su kuma ko kwanakin ba da aka zo abin mamaki ma ana neman wanda suka karatun a kamfanin da yake aikin gas ɗin nan mm. babu wannan pipeline eh babu so da haka dole sun dauko kasashen su zan dauko kanana masu kananan sana'o'i daga kasan waje daga dan indiya ya zo yana aikin yana irin waɗannan ayyukan wanda kana nufin ba najeriya ba ta da isassun masu tuki da za su yi irin wannan aikin to ba sukin ba ne kamar shi forklift din da crane din ba mu da su isassu ah. ko kuma tukin ma da kake tunani na manyan tiroli ma yanzu a kasan waje ana neman su canada eh, europe da su america din su musamman suka rubuto ma national board for technical education ita eh, ita da ke kaduna ah. cewa suna son a basu 'yan najeriya masu wannan skill din masu wannan masu kwarewa akan irin wannan manyan tuki amma ba su dole haka yanzu za ga wanda yake su 'yan kudu suna da gogewa akan abin sun dinga zuwa nan muna ba su horo da certificate ɗinmu kuma sun tafi kasan sun je suna samun aiki don yanzu ma ko kwanakin ba waɗansu manajojin banki fa manajin banki suka zo suka ce su za su zo su yi wannan training din za su koyi tuki mota koyi tuki mota su tafi kasan waje su yi abin nan to in ka je kanada kan abin da ake ba ko farfeso abin da za a ba direban trailer ko farfeso bai dauka a To madalla a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da shi. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Danjuma Adamu Ismail da wakilinmu Isa Lawal Ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Gresham da ta daidaita mini sautin shirin. Baba ya ku makeri ne nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. a gaida baba yakubu makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel saƙonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari ya ce muna jajantawa al'umma ƙasar Maroko waɗanda iflayin girgizar ƙasa ta afkawa. Allah ya jigan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka tafka asara Allah ya mayar da alheri. Sako na gaba ya fito ne daga Yusuf Meleda Gwalalo jihar Bauchi ya ce salam BOA ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin Najeriya da gwamnatocin jihohi su gaggauta baiwa talaka tallafin abinci da aka ambata za a ba su da rage radin cire tallafin man fetur fatan tallafin zai je hannun talakawa. albarkacin ranar yaƙi da jahilci ta duniya da aka gudanar muna kira ga iyaye da su daina cire 'ya'yansu daga makaranta saboda matsalar tsadar rayuwa garin cewa duk abin da ya yi tsanani sauki zai biyo daga baya sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri sai sako daga alhaji umar foreba da adam a adam gashuwa suka ce salam biyo hausa muna jajanta al'umma ƙasar maroko sakamakon girgizar kasa wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama muna fatan allah ya kiyaye afkuwar haka nan gaba amin Sako daga Shehu da Jau ya ce zuwa kotun koli da Atiku Abubakar ya ce zai yi tamkar yin harara ne kawai a cikin duhu abin yi kawai shine ya yi haƙuri ya tara gaba 2027 kamar gobe ne matukar akwai yawan rai sako daga malam usaini dangote karasuwa tare da baba gana alhaji nuciya wacakal da ado salati goma ga annabar jau suka ce salam biyo hausa wallahi saura kirismu talakawan najeriya mu cewa gwamnatin kasarmu najeriya gwara jiya da yau ganin yadda gwamnatin shugaba ahmad bola tinubu ta janye tallafin man fetur wanda ya sanadin jefa miliyoyin 'yan najeriya wani halin takura da damuwa gashi kuma ta kara ninka kudin aikin hajji wanda yanzu haka ya kai miliyan hudu da rabi to yanzu an yi walƙiya mun ga kowa a wannan kwanaki ɗari na farko kawai allah ne yake ƙaunar malam talakan najeriya Sako daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce salam ya Hausa da wannan dama nake so in yi amfani domin na kira ga masu hannu da shuni da cewa a duk inda ake da mabukata hannun masu da shi ya zamto mai bayarwa ne ga marasa shi ba sai an jira gwamnati ko hukumar ba da agajin gaggawa ba a ƙarshe ina mai addu'ar Allah ya taimaki mai taimako a duk inda yake amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga ya ce mahukuntan Najeriya ku dinga ciza kuna hurawa domin kuwa talakawan ƙasa suna cikin halin niyasin tsadar rayuwa yau da kullum kuma talakawa suna zaɓe ne domin neman sauƙin rayuwa. Madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaicen adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai karfin ma'aunin 6.8 eh, da ta shafi wasu yankunan ƙasar Morocco da yammacin jiya Juma'a ya karu zuwa sama da dubu ɗaya yayin da adadin waɗanda suka jikkata kuma ya kai 672 a cewar ma'aikatar lamuran cikin gida. an baiwa kungiyar tarayyar kasashen afirka ta au damar zama mamba ta dindindin a kungiyar kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya ta g20 kamar yadda prime minister india narendra modi ya bayyana a yau asabar yana mai kara da kudurinsa na bada babbar dama ga daukacin duniya wato ga kudancin duniya a matsayinsa na mai karbar bakuncin babban taron kungiyar na bana jita-jita kan ko gwamnatin hindu mai kishin kasa ta prime minister narendra modi na kokarin sake sunan kasar india zuwa barat na ci gaba da zafafa a gefe taron g20 da ke gudana a new delhi yayin da aka soma taron a yau asabar a jikin allon da ke gaban prime minister modi an rubuta barat a maimakon india wanda haka ya bambanta da yadda lamarin yake a can baya. an tarwatsa ofishin shalakwatar babbar jam'iyyar siyasar rasha da ke birnin da rashar ta mamaye na poloi da ke yankin zaporishiya da yammacin jiya juma'a a kasar ukraine kamar yadda jaridar independent ta kiev ta ruwaito a yau asabar magajin garin melitopol shine ya bada sanarwar lamarin a shafin telegram yana mai cewa an kuma zakuro 'yan kasar rasha da ke cikin ginin jami'an amurka sun faɗa wa muryar amurka cewa an takaita yawan jiragen saman soji da ke sansanonin jamhuriyar niger tun juyin mulkin da aka yi a kasar a cikin watan yuli niger na ɗaya daga cikin sansanonin amurka na yaki da ta'addanci da tattara bayanan sirri na tsaro a yankin afirka ta yamma ana tayar da jiragen amurka maras matuki daga sansanonin da ke yamai babban birnin kasar da kuma agadis kimanin kilomita dubu ɗaya arewa maso yamma suna kuma samar da mahanga babba daga saman yankin tafkin chadi na kasar kamaru a chadi din da nijar da kuma najeriya to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin ciki har da amsoshin tambayoyinku yanzu a madadin martala faruku sanyin da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC.